yanzu halin da ake cikin rashin tsaro a Najeriya da damuwar da ake ciki da kashe-kashe da waye yanzu ba ana magana independent ne na zuwa ba ba haka bane sai ku yi amfani da wannan independent day din madadin ku yi murna ku ga gwamnati damuwa ku sai ku fito ku cewa gwamnati cewa har yanzu ba tsaro in ma ba su sani ba yanzu kun sanar da su saboda gwamnati galibi musamman irin ta Najeriya ba ta sauraron kukan ku sai kun yi magana ba haka bane kuma don da damuwar ku kan abin da yake wa abin da yake wa kana to saboda haka kaga muna amfani da media ne yanzu babu inda sako yake zaka kamar media amma media nan ta zama useless a hannun wuyan arewa ba mu komai sai shirme amma yan kudu ka je ka ga yadda suke amfani da shi wajen isar da damuwarsu wajen wa azurta kansu amma wata tana nan ko wani yana nan bi aiki bi da aiki sai rawa a TikTok Ya matsala ta dama al'umma madadin tun da yana da followers ya amfani da wannan daman ta followers ya isar da wata damuwa game da al'umma amma ba su da aiki sai kuma da shirme da banza da hofi sai wake-wake da shirme da rashin kunya da tsiwa shi aka yi sai zagin malamai yanzu ku duba abin da ya faru da wannan mawaki da aka kashe ba ma fa kisa ne direct ba fa indirect ne zargi ake yi an kashe shi ku duba yadda Lagos ta tashi kamar za ta kone ran shi shi kadai a wata majiyar ma mun ji labarin cewa majalisa wai sun dan shi 'yan mintuna saboda jimaman kashe shi da haka. ba mu san ko gaskiyar labarin ba alan haka ne wani ban dai san gaskiyar labarin ba amma dai na gani dai a baki a media dai ka san maganganun media ba gani a asalin source na labarai ba magana ce ko ta bakin titi har bala'i ya yi bala'i har sai da gwamnatin Lagos ta ga ba za ta iya zama lafiya da ya kwanta ba saboda protest da ake ta yi sai da ta sa aka tono gawan yaron nan sai da aka tono gawan shi a binciken menene silan mutuwansa amma kai kana nan arewa kana Allah ya isa ba ku da komai sai Allah ya isa to dama an ce maka Allah ba isasshen bane ai isasshe ne isasshe ne koman ka fito ka nuna damuwanka ma ba ma a iyawa amma ku duba gwamnatin Legas ba ta zauna lafiya ba sai da ta hankado na sa aka fito da gawan yaron nan aka yi bincike game da asalin menene sanadiyyar mutuwarsa mawaƙi ne ba mawaƙi ne amma ana an kashe malam Jafar ba abin da ya faru aka sake biyo da ya kashe malam Albani ba abin da ya faru a'a wai kai kana kanan laifin gwamnati ne a'a ku ne ba ku nuna damuwanku akan haka ba abinda kuka tsaye Allah ya isa su Allah ya isa suka tsaye mawaƙi fa a kashe abinda kuka tsaye wai kai wa ya gaya maka cewa ko da yaushe ne ake yin Allah ya isa a wani musulunci ba a ko da yaushe ake yin Allah ya isa ba me hikimar da manzo Allah yake cewa ba a cizon mumuni so biyu awa a rami daya ba ku gane fikirin ba ba ina nufin a tada hankali ba a'a ina wani hanya ne ake fitowa a nuna damuwa ga ta saurara to sai ku bi wannan hanya ba tare da kun kashe kowa ba ba tare da kun barar da kayan kowa ba a'a mawaki ba ko ina tiktok me da me suka isar da damuwarsu media ko ba ka jin hausa ka san an kashe wannan mawaƙin ko ba ka jin hausa ko ba ka jin turanci ka san mawaƙi ya mutu a najeriya wallahi ko ƙaryanka ka ce baka ji ba me yasa ka ji ko ba ka so sai an jiwo ma bidiyon to ga wani mawaƙi an kashe kai ma ka taya su damuwa ni ban magana ba dama yana jira sai gaba ya an gaya muku gwamnati ne za ta bi ku har ta tambaya ku me damuwa a'a ina yan majalisun eh ina suke me wakilcin da suka tura ku a'a to mun tura ku wakilci ne ku je ku zauna koyi ka je ka zauna ka kamshi albashi sannan ka dawo ka zo ka raba mana gero da shinkafa ko kuma kai mana titi kawai in ya samu ha jama'a akwai matsalar da in kuna yi ba wai za ku rika blaming din shugabanni ne kawai ba ina wakilanku daga cikin 'yan majalisu yau in yan majalisu suka yi wata doka dole shugaban kasa ya saurare su haka ne ko ba haka ba dole shugaban kasa ya saurare su da haka su waye wakilan ku a arewa yan majalisun ku kun san gidajensu ku kai musu bukatun ku in kuma ba ku je kun gaya in kuka kai musu ba su yi ba ku gaya musu cewa za ku dawo akwai sauran shekara hudu haka ake yi wallahi haka yan kudu ke yi shi yasa duk lalacewan ɗan majalisa a kudu ya san nashi ko da ya san duk abin da suka fara za su aika mu ne dabbobi jahilai haka muke zama haka za su je su ƙara shekara wadan ba abin da za su yi muku sannan gobe su dawo su yaudare ku da shinkafa da taliya ku sake zaben su da dubu da ɗaya a wai an gaya muku cewa inda a ce ba su da mahimmanci ai da sai mu ce ba ma bukatan yan majalisa shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa su kuka sani to amma me amfanin su me amfanin zaben nasu da aka yi zaben shugaban kasa sai kuma aka zo aka yi wa zaben wa yan majalisu me ma'anan dan majalisa shine aikin da shugaban kasa ba zai iya sa ido ba shi wannan yawa aikin da shugaban kasa wanda kai ba za ka iya zuwa ka gaya mashi ba shi ya zo ya gaya wa shugaban kasa shi kuma shugaban ƙasa sai ya sa shi a tebul ya duba ya kamata ya yi shi kenan kullum mu aikin ma addu'a an gaya maka addu'a ne kada ke magance matsala da annabi Musa ya je addu'a Allah ya halaka Fir'auna zama suka yi Allah ya halaka Fir'auna ai ba zama suka yi ba sai da suka tashi suka yi gwagwarmaya aka hada da dabarbaru sannan ƙarshen wa Eh, fir'auna ya zo to ni ban san wace irin tauhidi muke da shi ba mutanen arewa ban san wace irin tauhidi bane wannan a cije ka gobe a sake cizon ka gobe a mare ka an hantare ka kullum Allah ya isa kullum Allah ya isa hmm? a ah. dole ku san me ya kamata ku yi wani mawala bai ma san ma aikin majalisa ba ina ga ina ga akwai akwai matsala ba mu sani me yi aikin majalisan ba kuma idan dan majalisan ku bai yi abin da ya dace ba akwai abin da ake cewa kiraye. ba akwai sha doka ba ya dawo gida a'a wai sai mu ce ah, to ai ko mun yi ma ba wa ya gaya maka wani an zalunce shi ya san ba zai nasara a kotu ba amma Allah sai ya je sai ya je dan a rubuta a tarihi ya taba kai kara amma ka ce wai ba zai yi ba wa gaya maka kai yau kai gobe ka gani kar ku jira sai shekara wani yayi kiranye ake ba shegu idan bai ba ku ce wannan da muka tura wakilci bai yi da ya kamata ba da haka muna tura wannan cha tsige shi ya da gida ya da gida yanzu wani jahilin za ga a cikin independent day din da ake magana ko haka zai fito dan arewa ne can da ana kashe yan uwansa zai fito yana murna an samu independent kaji jahili makareci kaji ƙarya kiri-kiri shi ya san ƙarya ne ba a samu independent ba ah. na gaya muku in ba ku tsaya kun yi abin da ya dace ba ta fuskan gaya ma shugabanni damuwanku ta hanyar da ya dace Haka shekaru ɗin da za su wuce a wa a ce, abin da za ku amfana haka ake yi haka ba ba girin girin ba ta mai Allah ya sa mu dace Rawal Bukhari haka za mursalan fa inna mas'ab bin sa'ad tabi'i wannan mus'ab din tabi'i ne rawu hafiz abubakar al-barqani fi sahih muttasilan an mus'ab ana bihi hafiz ya rawaito abubakar al cikin sahihinsa wanda ya iziskar da hadisin zuwa ga Mus'ab daga babansa an abi dardai umair radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzo Allah ya ce abuguni du'afa ibgu eh, ibguni du'afa ku nemo mun masu rauni annabi ya ce ku nemo mun mutane masu rauni fa inna ma tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum ana baku ana baku nasara ne da arziki ta dalilin masu raunin da ke karkashin ku inji manzo Allah duk wani mutumin da yake da rauni kar ka damu da bataliyar da suke karkashin ka suke samun arziki taimakon Allah ne da yake zuwa wanda ya kamata ya ba su yake biwa ta hannunka don haka duk al'ummar da suka sa taimakon marasa galihu cikin mutane wala Allah ba zai bar su tabe ba Allah ba zai bari su rushe ba amma duk ran da al'umma ta sanya